A ganawa da manema labarai a fadarsa, Sarkin na Kano ya ankarar da jama'a game da hurumin hukumar zaɓe ta ƙasa dangane da lamuran da suka shafi bayyana sakamakon zaɓe. Hukumar zaɓe ta ƙasa ita ce kaɗai take da 'yancin bayanin sahihin sakamakon zaɓe. Kuma kamar yadda jama'a suka ji, hukuma ta sanar da cewa wannan zaɓen na gwamna ba a kammala shi ba. akwai wasu mazaɓu da za a sake zaɓe cikin kwanakin nan muna kira ga jama'a da su zauna lafiya a kwantar da hankali a kiyayi yaɗa jita-jita dukkanin ƙuri'un da kowace jam'iyya ta samu an riga an faɗe su an bayyana abin da ya rage idan an kammala zaɓe a ƙara wa kowace jam'iyya abin da aka zaɓa a waɗannan mazaɓun da za a sake zaɓe. muna fata Allah subhanahu wata'ala ya sa a yi lafiya a gama lafiya. Malam Muhammad Sanusi na biyu ya yaba da rawar da jami'an tsaro suka taka wajen ganin cewa zaben ya gudana cikin yanayin lumana. Muna godiya ta musamman ga jami'an tsaro musamman ga kwamishinan 'yan sanda Muhammad Wakil wanda dukkanin mutanen Kano sun yaba masa akan aikin da ya yi wajen kare rayukan mutane da dukiyarsu da mutuncinsu da shi da abokan aikinsa na soja da na custom da na civil defense da na immigration da sauransu mune musu godiya sarkin na kano ya kira da babbar murya ga talakawan kano game da ni'imomin da allah ya yi wa kano da ma najeriya baki ɗaya. mutuna cewa allah ya yi wa ƙasar nan tamu martaba da ɗaukaka dukkanin abin da za mu yi mu guji abin da zai kawo mana zubewar mutuncin ƙasarmu. Yanzu haka dai al'amura suna ci gaba da daidaita a birni da kewayen Kano bayan shafa kimanin kwanaki uku al'ummar jihar na zaman ɗar yayin da ake dakon sakamakon zaben da ya gudana a ranar Asabar da ta wuce. A wani al'amari kuma wasu 'yan bindiga sun sace wani injiniya farar fata wadda ake zaton ɗan ƙasar Labanan ne yayin da suka kashe direban sa nan take a yau ɗinnan da safe. mutumin da aka sace din da yana aiki ne da wani kamfani da ke aikin gadar ƙasa da ke shatalantalan dangi na mahaɗar titin zuwa gidan zu a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria Najeriya zaman lafiya a Jama'a sai a saurara wannan sako ce na neman zaman lafiya ga dukan addinai da kabilu. Murungume zaman lafiya a kasar mu ta Najeriya. Zancen siyasa ya sa mutane da yawa sun rasa rayukansu. Zancen addini sai mu yi ta da basira don yakan jawo masifa. Matasan Najeriya mu daina ta da hankula mu nemi zaman lafiya a dukan ayyuka. ina kiran jamilu da jonathan su rungume juna don ba ma son masifa mai jawo jana'iza sakon kenan daga mai neman zaman lafiya zaman lafiya